Adam A Zango da Ali Nuhu sun zama aminan juna kamar na da. Masallacin da jaruma Hadiza Gabon ta gina ya janyo cece kuce a social media. Wakar da Afakan Lahu ya sa ya kama darakta Sanusi Oscar Fofoto ya fara jan hankalin ma'aurata. Adam a zango ya tuna da abokan yarantansa Adam A Zango da Ali Nuhu sun zama aminan juna kamar na da. fitattun jaruman guda biyu a masana'antar Kannywood wadda su ke jan ragamar masana'antar wurin fice wadda ma ake kiransu da sarki kuma yarima sun shirya kansu kamar na da. dama dai an ta samun matsaloli tsakanin jaruman guda biyu amma Allah da ikonsa ya sa suka shirya inda suka wallafa wasu kalamomin da yake nunawa sun zama 'yan uwan juna aminan juna sun manta da abin da ya faru a baya. Adam A Zango ya wallafa hoton Alinuhu a shafinsa na Instagram ya yi rubutu ne cikin harshen Turanci yana cewa akwai abubuwa da yawa ke faruwa tsakanin 'yan uwa guda biyu da suka yi sayayyen lokaci rabuwa da juna koyaushe yake zama cikakke amma dan uwa na gaskiya zai shawo kan hadarin tare da jira har sai rai ya ɓace za su yi abin da ya kamata su daidaita al'amura sannan komawa ga zama 'yan uwa kamar yadda yake tare da ni da ku mun gode da kasancewa 'yan uwa kuma oga na sama alinuhu. ba da jimawa ba Nuhu shi ma ya wallafa hoton Adam A Zango a shafinsa na Instagram inda yana cewa halin aboki da dan uwa kari ne na musamman daidai muke kuma baya bukatar bayani ina godiya da ku a duk lokacin da muka raba kuma za mu ci gaba da raba yarima Adam A Zango. masallacin da jaruma hadiza gabon ta gina ya janyo cece kuce a social media jiya ne shafukan yada labarai na masana'antar kanewood da ma jarumanta suna yada bidiyo yadda jaruman ta gina masallaci wanda mu ma mun rawaito muku Wani fitacce a shafin Instagram mai suna Babalola ya yi wasu kalamai ne inda ya fara janyo cece kuce. Yana cewa wallahi wallahi ba gina masallaci ba ne. Na farko dan Allah aka yi ko dan riya. Na biyu da wani kuɗi aka gina masallacin. Na uku me aka yi aka samu kuɗin wallahi ba hasada ba ne kawai is my option. Daga nan kuma sai wani ya wallafa bidiyo a shafinsa na Instagram inda yake yi wa ke yi wa Babalola martani. Babalola, this video is personally for you. da duk wasu masu tunani irin naka I came, I came across your post and uh, na ga akwai datti a cikin shi sosai akwai daudan hasada akwai hamamin bakin ciki bakin ciki da hasada su suka mamaye wannan post idan kana son uh, ka samu more followers ne ko kana son ka samu. audience ne don allah keep doing your videos ah, they are awesome keep doing them me kai zuciyanka ta yi baki haka har take tunanin wai an gina masallaci ne don allah ko don riya ko ko a'a ina aka samo kuɗin da aka gina masallacin ko kuma a'a sallah a cikin wannan masallacin ya halatta me ya bakanta zuciyanka har tunaninka ya yi rubbe kwakwalwarka ta rubbe take tunaninka ya gurɓace haka Why? For what reason? Daga bisani sai Babalola ya sake wallafa wani bidiyo inda yake kokarin kare kansa. Babalola na fatan kuna mai na cikin koshin lafiya. na yi write up na ga mutane su comment section ina suna ta faɗa wai eh, hasada ni menene menene menene ni dai kawai ina da wani tambaya ne na yi magana nan dama saboda ina son ga opinion ɗin mutane akan abin da na rubuta ba ku na rubuta shi saboda wani abu ne and I have a question for you guys ina da tambaya yanzu alal misali a ce mace ta je ta yi karuwanci idan ta yi karuwanci ta samu miliyan ɗaya idan ta samu miliyan ɗaya sai ta ta bude shago da shi ta yi business da shi idan ta yi business din sai business din ta samu riba a kai sai ta gina masallaci da wannan kuɗin wannan kuɗin ya halarta kenan ina so in sani ko kuma a ce namiji ya je ya fashi ya yi sata da ya yi satan sai ya zo shi ya ɗauki kuɗin ya bayar a gina masallaci da shi wannan kuɗin ya halatta kenan na san tsakanin bawa da ubangijinsa sai Allah kaɗai ya sani ko baran iya ba da shirin da cewa mutum ya aikata abu ne ni dai amma ina so a gaya min ni ana wani mai karamin ilimi da bai kai wannan ba ina so in sani idan kai abin da ba shi da kyau ka samu kuɗi ko ka juya shi ka mai da shi eh, ka gyara shi ka zo ka je ka jari da shi ko ka business da shi ka riba ya ka samu riba ka ɗauka ka yi masallaci ko kuma ka taimaka ma almajiri ko kuma ka taimaka ma talakawa wannan kuɗin ya halatta lara za ka samu a wurin Allah ko kuma menene abin da nake so in sani kenan na bar ku lafiya Wakar da Afakan Lahu ya sa ya kama darakta Sanusi Oscar 442 ya fara jan hankalin ma'aurata. wata wakar da ta sa hukumar tace fina-finai ta jihar kano ta kama darekta sanusi oscar mai suna so na amana na jarumi salimi ko ya fara samun ɗaukaka a wurin ma'aurata wadda suke kwaikwayon Garzalimi ko da rakiya musa da suka yi a bidiyon jarumi kuma mawaki ya wallafa bidiyon ne a shafinsa na instagram inda wasu ma'aurata suna bin wakar suna ɗaukar kansu suna sumbatan juna. bidiyon ya ja hankali kwarai da gaskiya musamman ga masoyansa da masu bibiyansa a shafukansa na sada zumunta inda wasu suna yabawa yayin da wasu suna Allah wadai ganin cewa ustaz ne da matarsa a bidiyon. kaɗan daga cikin bidiyon ku ziyarci shafinmu na facebook domin kallon yadda ma'auratan suna bin wakan suna sumbatan juna Adam A. Zango ya tuna da abokan yarantansa fitaccen jarumin fina-finan hausa adam a zango ya tuna da abokan yarantansa wadda ya bayyana sunansu kamar haka nura muhammad yahya ali bala abubakar kwamando kamar yadda ya rubuta Adam A Zango ya wallafa hotunan su ne a shafin sa na Instagram inda ya bayyana su a matsayin abokan yaran tansa wadda suke yin komai tare. kamar yadda ya wallafa jarumi ya rubutu ne cikin harshen turanci ga fasaran abin da yake cewa mun yi komai tare tun muna yara ina so in gode muku kasancewar irin wannan manyan abokai kuma ba zan iya jira in raba wasu lokuta masu muhimmanci na rayuwa ba tare da ku ba ga hotuna madadin dukkaninmu 'yan masana'antar kaniwood muna liƙa godiyarmu da farin cikinmu kuma muna taya mai girma kwamishinan 'yan sanda alhaji abu a sani kwamishinan 'yan sanda na jihar kano bisa ga cika shekara guda da yi a jihar kano yana aikin kare rayuka da al'umma na jama'a muna godiya kwarai da gaske Allah ya kara tsare mu ya ba kasan mu zaman lafiya da muna kuma roƙon Allah a wannan kosa zai ta kwanan nan Allah ya sa ya je lafiya ya da lafiya da Musa ni muna godiya muna godiya ma ka na shi